لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة كشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha tara ga watan zulhijja bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu arba'in, wanda ya daidai da ashirin ga watan augustus shekara ta dubu da goma sha tara miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci masjidu sani dauda da ke yakubu avenue by galadima road a nan unguwar rini gra garin kaduna a ƙasar nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi a a'immatul arba'a wannan shine majalisi na goma a cikin karatun wannan littafi in ban manta ba mun kwana a shafi na goma a daidai fakara ta sha ɗaya za mu tashi inda malam yake cewa wa muna ƙarƙashin zantuttukan abu hanifa nu'man bin thabit kofi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a akan aqida dan da ya faɗi akan sufofin Allah subhanahu wa ta'ala imamu abu hanifa yake cewa wa sifatuhu bi khilafi sifatil makhluqin ya'lamu la ka ilmina wa yaqdiru la ka ƙudratina wa yura wa yara laka ka wa yasma'u la sam'ina wa yatakallamu la kalamina imamu abu hanifa Allah ya ji kansa da rahama yana cewa wasifatuhu bisifati bi khilafi sifatil makhluqin siffofin Allah madaukaki ya sha bamban da siffan halittu ya'lamu laka ilmina Allah yana sani yana da ilimi amma ba irin ilimin mu ba wa yaqdiru Allah yana da iko la ka qudratina ba kamar irin ikon da muke da shi ba wa yara Allah madaukaki yana gani la ka ru'yatina ganin Allah ba kamar irin ganin mu ba wa yasma'u Allah yana ji la ka sam'ina ba kamar irin jin da mu muke da shi ba wa yatakallamu la ka kalamina Allah yana magana amma ba irin maganan mu ba abinda imamu abu hanifa yake nufi ɗaya bayan ɗaya shi ne kamar haka na farko ya ce Allah yana da siffofi wannan rabbi ne ake yi wa jami'a da mu'tazila da kuma a shaira da maturidiyya da kullabiyya da karamata duk wa'annan a cikinsu akwai wanda suka canza ma'anar siffan Allah zuwa ma'anar da ba ita Allah ke nufi ba akwai waɗanda suka kore siffar Allah gabaki ɗaya. akwai kuma waɗanda suka yi mata tawili akwai waɗanda kuma ba su ma yadda da ita ba to shine malam yace Allah yana da siffa amma siffar ubangiji ya sha bamban da siffar halittu ya alamu laka ilmina Allah yana da sani sanin Allah ba kaman sanin mu ba shi ilimi na ubangiji azali kumfil azal Allah yake da ilimi duk wani abu da ka sani Allah ya san dalilin faruwarsa kuma inda zai faru yaya zai kasance kuma a gaba ma yaya zai kasance ina fata an gane saboda ne tun kafin Allah ya halicci duniya da sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ya ƙara tsarin halittu ga baki ɗaya shi ne hadisin amurubin al'as Allah ya a gare sa yake cewa hadisin imam muslim ƙaddar Allah maƙadir al-khala'iq wa fi riwayatin ƙaddar Allah maƙadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halitti sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin alhali kuwa al'arshinsa ya kasance kan ruwa bi ma'ana Allah ya san duk abin da zai faru me ya dalili saboda wannan hadisin wannan hadisin ubadatu bin samit wanda imamu tirmidhi da imamu abu dawud da imamu nasa'i da imamu ibn majah suka rawaito da isnadi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya fara halittawa shine alqalami fa qala lahu uktub sai Allah ya ce wa alqalami rubuta fa qala alqalamu madha aktub ya rab sai alqalami yace ya Allah me kake so in rubuta sai Allah ya ce mai uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a ka rubuta abin da zai faru daga yanzu da na maka magana har zuwa ranar tashin kiyama fajar ya yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyam sai alƙalami ya fara rubuta ababan da za su faru har zuwa ranar tashin kiyama kaga ilimin ubangiji ba irin namu ba kenan ko ina fata an gane shi sa Allah ce ma asaba min musibatin fi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir likai la ta'sau ala ma fatakum la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah ce ma asaba min musibatin babu wata musiba da za ta taba faruwa kai kawai a doron kasa wala fi anfusikum balle a karan kawukanku wata musiba ta same ka illa fi kitabin Allah ce face wannan musibar tana rubuce min qabli an nabara'aha tun kafin mu halicci wannan musiba da za ta afka maka kaga ilmin Allah ba irin namu ba kenan kaga kai baka sanin me zai faru da kai sai ya ne sai ya faru ko Allah kuma tun kafin abin ya faru Allah ya san me zai faru ina fata an gane sai ce inna zalika ala Allah yasir yin haka fara haka a wurin Allah abu ne mai sauki sai Allah ce kai la ta'sau ala ma fatakum dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku wala tafrahu bima atakum kuma kada ku yi farin ciki da abin da ya zo muku bima ana kai talaka ne ka dinga bakin ciki me yi sa talaka me yasa na zama talaka ko me sa Allah yayi ni talaka ko ko kuma Allah yayi ka mawadaci ka dinga farin ciki kai mawadaci ne a'a Allah madaukaki yace wala tafrahu bima atakum kuma kada ku yi farin ciki da abin da Allah ya baku abin nufi kada ka nuna cewa dabarar ka ce kana ganin wayanka ne ko makamancin haka kada ka yi wannan tunani Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son duk mutum ne girman kai sa'annan ne alfahari mai tutiya ne ganin shi wani abu ne Allah baya so kaga anan Allah na da ilimi ilimin sa me ba irin me namu ba saboda duk wanda ka sani a doran kasa sai da jahilci ya taɓa ɗiga a iliminsa amma ubangiji daidai da ƙwayan zarra da jahilci da taɓa ɗiga a iliminsa ba ina fata an gane da ka zo duniya ba abin da ka sani ko sai daga baya ka fara samun me ilimi Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum Allah shine wanda ya tsamo ku ya fito ku ya fito da ku daga cikin iyayenku mata waja'ala lakum la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba ba abin da ka sani akwai yaron da aka taba haifan shi da ilimi sai Allah ya ce waja'ala lakum as-sam'a sai Allah ya sanya muku ji wal absara da gani wal afidata da zuciya da za ku iya tunani su kayan aiki ko na ilimi ko sai Allah ce la'allakum tashkurun don ku zama mai masu godiya kaga ya fito da nan TV hal ata ala al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura shin labari bai zo ga dan adam ba zamani ne tsawo bai zama abin da ake ambata ba shekaru 100 da suka wuce ba wanda ake maganarsa a cikin nan haka ne sai ce inna khalaqnal insana min nutfatin nutfatin amshajin nabtalihi sai Allah ce faj'alnahu sami'an basira mun halici ɗan adam daga gudan maniyi cakuɗaɗɗe da namiji da na mace ko maniyin ne aka cakuɗa aka same ka faj'alnahu Allah ce sai muka sanya ka sami'an kana ji basira kuma kana gani sai ce inna hadainahu sabila bayan an sa ma ji da gani sai Allah ya shiryar da kai ya nuna maka tafarki imma shakiran wa imma kafura ko dai ya gode wa Allah ya bi daidai kuma ya butulce wa ni'imar da Allah ya yi masa ya kafirce wa Allah ya ki bautata wa Allah to kaga yana da sani sanin su ba irin namu ba ina fata an gane kaga jahilci ya taba da gane a ilimin mu dukkan mu dan adam da aljani kuma mala'iku ba su ma haka jahilci ya taba da ga ilimin su saboda Allah madaukaki ya ba da labarin haka lokacin da Allah ya halicci annabi Adam qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu yanzu Allah zaka halarci mutum mutumin da zai zo doron ƙasa ya yi ƙarna ya zubar da jini alhali damu muna tasbihi muna gode maka kuma muna tsarkace ka ya Allah sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamu ni ubangiji na san abin da baku sani ba kaga Allah sai yi magana ko sai ce wa allama adama al-asma'a kullaha thumma arabahum ala al-mala'ikati fa kala an bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin sai Allah ya sanar da annabi Adam wanda aka halice shi a gabansu ya sanar da shi abubuwa da dama sai Allah ya zare ilimin ga mala'iku sai ce to ku ga min ne sunan wa'annan abubuwan gaske ne qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana shine muhallin shahid ko suka ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu da ilimi akan wa'annan abubuwan sai abin da ka sanar da mu haka kenan su ma ne jahilci ya taba daga ne a ilimin su amma ubangiji duk abin da zai faru Allah subhanahu ta'ala ya san faruwarsa kuma a gaba ma me zai faru shi sa da 'yan wuta suka zo suna gaya wa Allah cewa wai sun tuba a mai da su duniya al'ahira fa kenan za su gyara an gane sai Allah ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu innahum lakazibun Allah ce da zamu kara mai da su duniya duk da sun shiga wutan yanzu ko da zamu mai da su duniya wallahi barnan da suka yi a farko shi za su kara maimaitawa kaga ilimi na ubangiji sabik kenan ko ya riga ya gabata cewa ko ne ka bashi haka zai dawo ne yanzu mutumin da yake mabarnaci wanda Allah ya rubuta masa dan wuta ne ya mutu ko yana cin azaba da za a dawo da shi duniya abin nan da yayi kafin ya mutu shi zai kara maimaitawa ko da ilimi ne na ubangiji ya riga ya gabata haka zai ci gaba shi sa Allah ce wala kad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha sai Allah ce ulaika al an'ami hum adall ulaika humul ghafilun Allah ce hakika mun shukawa wutar jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu ke dalili sun ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zikata amma ba sa fahimtar gaskiya da ita malahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa amma ba sa ganin gaskiya su yi aiki da ita in ka gaya mai gaskiya zai ce ka zage shi oh, akwai mutane haka walahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da ita duk yanda kai magana zai ce wani ya mai cin fuska ya zage shi saboda an gaya mai gaskiya ko sai Allah ce ula'ika kal an'ami irin wa'annan mutanen kaman dabbobi suke balhum abal kai sun mafi dabbobi bata inji Allah sai Allah ce ula'ika humul ghafilun irin wa'annan ne rafanannu da gaskiya a fili amma ba sa tsaunanta aboki da abokinsa zai gansa ya yi wani abu wanda bai dace ba zai gaya mai sai cewa ne ya zage shi me yasa me ya zage ka saboda ya ce abu kaza da ya bayi da kyau ko ba ka bane har wani ma su sha tala'i ko yayi ya raba jaha da shi ya ce daga yau shi ba shi ba wani me ya faru ai wani ya ci min fuska me ya faɗi ai ya zo ya ce min kaza da kaza a wajen a gaban su waye da wa ni da shi ne ko wai an ci mai fuska saboda an gaya mai gaskiya ko kuma ya ji ana faɗin gaskiya sai ce da shi ake yi ko aka shi shi ake zagi an zage shi kaga wannan Allah ce ya fi dabba bata kaga duk mutumin da aka kwatanta shi da ya fi dabba muni a bata kaga wannan mutum ne ko ka kira shi zai ji duk ba aka kira ta tana ji eh in aka ba ta training tana ji ko amma shi ya fi ta bata wato ko ka kira ta ba zai ji ba saboda shi daman an riga an dafa shi domin wuta duk yanda za ka kira ba zai ji ba duk yanda za ka ce mai yi kaza ba zai ji ba saboda haka dan abin da aka halice shi a duniya kenan Allah ya tsare mu Shi ne malam yace wa yaqdiru laka qudratina Allah yana da iko ikon Allah ba irin namu bane Muhammad bin Munkadir malamin Imam Malik kamar yadda imam zahabi ya kawo kisansa a cikin sirar alamin nubala bawan Allah ne nagartaccen bawan Allah mutumin kirki wata rana yana cikin teku suna cikin kwale-kwale jirgin ruwa sai iska ta kada kasan daman idan iska ta kada to lokacin ake samun daniniya mai karfi a teku shine za ka ga waves na kadawa to shi kenan lokacin da iskan nan ya taɗa hankalin mutane ya tashi ana ganin ana cikin jirgin ruwa za ka iya ne nitsewa mutane hankalinsu ya tashi suka tsorata kowa ana ta salati aka rasa yadda za a yi sai wani ya hango shiga shi can a ciki ya a kansa sai suka ce ga Muhammad bin Munkadir mu je mu same shi ya roƙan mana Allah malami ne kuma mutum ne mai tsoron Allah kuma bawan Allah ne walittakarsa ta bayyana shikenan yana zuwa zuwa aka same shi aka ce to aka ramaka Allah ga halin da muke ciki ba za ka yi mana addu'a ba sai ce ya rab Allahumma kadi araitana qudratak ya Allah ka nuna mana ikonka waye kada wannan Allah ko sai ce fa'arina afwa ya Allah ka nuna mana yafiyarka kawai sai da ni ne ta katse sai aka ga kawai da ni ne ta katse gaba ki da jirgin ruwa ya ci gaba da tafiya yanda yake tafiya noma sai a ga bayan Allah kenan ko to shi din nan fa shi din nan fa ya shigo garin Madina an yi fari a yi ta roƙon ruwa a yi ta roƙon ruwa ba ruwa ya ce sai na shiga masallaci ina kwanci a masallaci ya ce sai na ga wani mutumi bawa cikin mutum bawa ya shigo masallaci ya kabarta Allahu akbar sai sallah a biyu yana idar da sallah sai ce ya rab inna ala hadihil bilad listasqawt lam tusqihim ya Allah mutanen garin nan sun roƙe ka ka shayar da su ruwa ka ki shayar da su aqsamtu billahi an tumtira sama na rantse Allah sai kai ruwa yace ina jin su ha za majnun ina ma hukaci ne ya san me yake faɗi kuwa yace yana shuru sai ga hadari sai ga ruwa sha yace kawai sai na daga kai na ce ikon Allah yace da mutumin sai daga kai yace mun ana ya rabb da Allah ni kuma waye shi kansa bai sai ya kai wannan ne darajar al'umma ba Allah ba yace sai na labe sai na dinga bin sa a baya har na ga gidan da ya shiga yace dalili ina so in tambaye shi me yake yi na ibada har ya samu irin wannan daraja ko ni ma zan yi koyi da shi in samu wannan darajar kaga in na yau ne kuwa kaga layi za a yi da motoci ina zuwa gaban ka ko ba gaba eh an samu ga wani sabon wali ya ce buri na kenan ya ce bayan kwana biyu sai na shigo gidan sai na tadda shi sai na nake cewa bawan Allah rana kaza ta faɗi abu kaza a masallaci abu kaza ya faru ya ce ya daka min tsawa fitar min daga gida ya kore ni ya ce ina fita kuwa ya tattara nasa ina sa ya bar gidan bayan kwana biyu ya ƙara dawowa sai mutanen angon suka ce ka koran mana mutumin nan ya ce yana mana malfa yana siyarwa amma tun ranar da ka shigo gidan ya fita ya kwashi kayansa ba mu inda ya je ba me yasa ya haka eh yana gudun kada ne kada a mai da shi ne abin bauta mutanen kirki ba sa so a gano cewa su mutanen ne kirki ne boyewa suke suna ɓoye ɗabi'unsu ina fata an gane to kaga anan ya yaro roki Allah cewa ya Allah ka nuna mana iko waye isa ya ce ruwa ya tsaya cafe tsaya eh Allah kuma sai lokacin da aka yi na sama ruwa ƙasa ruwa ne Allah ya ce wastawat ala al juhi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin ko ne Allah ya ce ya sama'u aqli'i haka Allah ce ya ardu la'i ma aki wa sama'u wa ya sama'u aqli'i wa ghiba al-ma wa sawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh-dhalimin Allah ce kasa shanye kai sai kasa ta shanye ruwa kai ce Allah ce sama rike sama ta rike wanda duniyar ga aki ɗaya ta cika ruwa amma umarni ne Allah ya bada inna amru innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah ce wa sama kawai ta rike ta rike ruwa kai tsaye ta tsaya nan ƙasa ta rike ruwarta kuma jirgin ruwan annabi nuhu kawai ce ta tsaya akan wani dutse da ake kira juji kila bu'da lil kaga wannan iko kenan nawa da Allah wannan yana nuna maka ubangiji yana da abubuwa da yawa da zai yi na iko asabul kafi da yasa Allah ya kwantar da su bacci na shekara nawa 309 suna bacci waye sai wannan ba Allah ba eh kuma suna nan yanda suke yaran su matasa haka bayan shekara da tara, haka suka kasance matasansu. ba wani abu da ya canza da zaka ga wani fari ko furfura ko su tsufa cikuf yadda suke a wannan lokacin haka bayan sun farka haka jikinsu yake tufafin da ke jikinsu kuma shine bai canza ba ba ku san babu wanda ya isa wannan bawa Allah madaukaki ba to Allah na da iko iko ta irin na kamu ba ina fata an gane to shine yace wa yara lakaru tuna Allah yana gani ba irin ganin mu ba shine yasa Imam Shafi'i yace Allah yana ganin kwakwalwar da ke kan tururuwa Allah na kallanta a gani da kai kuwa wanda ke waje masallacin nan muna ganinsa? amma ganinsa shi ne ce yara laka cina. Allah yana gani amma ba irin ganinmu ba ni da kai ganinmu na da iyaka wani kafin ya mutu wani lokacin ya mutu kaga ganinsa ya ne ya ƙare kenan ko wani kafin ya mutu za a riƙe ganinsa ga idanuwan amma ne baya gani sannan kuma ganinka yana da iyaka yanzu ba ina zaune a nan ba idan allura ya faɗi a can a cikin mako wanda zai iya ganinsa ko wanda yake kusa da alluran idan alluran ya faɗi sai ya duba da kyau tukuna kafin zai ne zai iya ganinsa to Allah ba abin da ya ɓuya gare shi yana da yana gani ganinsa ba irin tamu ba sa'annan imamu abu hanifa ya ce ya sama'u laka sam'ina Allah na ji ba irin jin da ni da kai muke yi ba shi yasa na nashi ke lokacin da kaula ta zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan mijinta ya mata ya mata zihari ta ce manzan Allah na magana da ita yana cewa haka dai hukuncin yake ni dai ban san wani hukunci daga Allah bai canza wannan hukuncin da ake yi a al'adance na larabawa ba tana magana ta ce ni da nake daki. akwai maganganun da take yi wa manzo Allah ba na ji wa an sa ina ji amma Allah na saman sama a bakwai ya ce ne kad sani Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha hagajin Allah ba irin me mu ba ina fata an gane wa kallan la ka kalamina Allah na magana magana ba irin tamu ba saboda maganan ubangiji bai da iyaka kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada Allah ce ka gaya wa al'umman ka ya Muhammad law kana al-bahru midadan da teku zai zama tawada Ni kalimati rabbi domin kalmomin ubangiji na lanafid al-bahru da tekun nan zai kare kabla an tanfada kalmatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na ya kare walau ina bi mithlihi madada kai da mu zo da kwatankwacin sa aw min ba'dihi sa'atu ab'urin ma nafidat kalimatullah da za mu zo da teku guda bakwai na duniya ko sune tawadan rubuta kalmomin ubangiji tekunan za su kare kalmomin ubangiji ba su kare ba kaga yana magana kenan me ba irin maganar mu ba ina fata an gane shine imamu abu hanifa ya faɗi wannan magana malam ya ɗauko wannan magana ne a cikin alfikhul akbar shafi na ɗari uku da biyu waƙala malam ya ci gaba da cewa imamu abu hanifa allah ya ji kansa da rahama ya ce la yusufu allah ta'ala bi sifatil makhluqin wannan raddi ne ke yi wa wato mutakallimina da mumazzila da mushabbiha yake cewa ba a siffanta Allah maɗaukaki bi sifatil makhluqin da siffar halittu wannan raddi ne yake yi wa mumazzila mushabbiha almujassima wanda suke kamanta Allah da ɗan adam sun ce wai Allah na magana da dan adam da abinda ɗan adam zai iya fahimta tunda Allah ya ce yana da fuska sai suka ce fuska irin na ɗan adam Allah yana magana magana irin na ɗan adam Allah yana da hannu hannu irin na ɗan adam Allah yana da haka suka dinga siffantawa kaga yanzu sun kamanta Allah da ne kenan a halitta to shine Imam Abu Hanifa yake yi wa irin waɗannan mutanen mumassila eh, mujassima masu kamanta Allah da ɗan adam yake cewa Allah madaukaki baya kama da halittunsa Ko da Allah ce laysa kamithlihi shai'un wa huwa samiul basir babu wani abu da yake kama da ubangiji Allah mai ji ne kuma mai gani wannan maganar malam ya ɗauko shi ne a cikin al-fiqhul absat shafi na shida. malam ya ci gaba da cewa wa qala imamu abu hanifa Allah ya ji kansa da rahama har ila yau yana cewa ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر امام ابو حنيفه yace duk mutumin da siffanta Allah shine waman wasafa Allah bi ma'anan min ma'anil bashar da siffa daga cikin siffofin ɗan adam faqad kafara wannan mutumin kafiri ne asali dalilin da yasa imamu Abu Hanifa ya kawo wannan magana shine yana tafsiri na faɗan Allah maɗaukaki da yake cewa kan ƙabiyar wato walid bin mughira lokacin da walid bin mughira ya samu su abu jahal da sauran wato manya-manyan ƙuraishawa kafirai jigajigan kafirci a wannan lokacin sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratun uh, sajada a sallam da ya zo ya ji wannan karatun sai ce wala qad sami'tu min muhammadin kalaman laysa min kalam bashar wala min al wala min al ni fa na ji magana daga bakin Muhammadu yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar maganar ɗan adam bane kuma ba maganan bokaye ba ne sannan ba maganan aljanu ba ne me nan, magana nawa nan na Allah wannan maganar da ya faɗi sai suna zaton cewa ai walid ma ya musulunta saboda a lokacin hamza bai daɗe da musulunta ba sai suna tunanin shi ma ya bi hamza ne abu jahal kuma baya kusa yana zuwa dandalinsu sai aka ce mai ai ka soba saba walid ai walid ya riga ya kafirka ya bi addinin muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai abu jahal ya je sani walid bin mughira aban khalid bin walid kenan ya je same shi ya dinga an taya masa zaki da ashariya shi kuma ya kafa gano menene yasa ake mai ashariya sai ce sami ku annaka kaji sabauta na ji an ce ka kafarta bi ma'ana wai ya bar addinin kakanninsa ya bi na musulunci sai ce ni sai aka ce mai eh an ce ga abin da kace sai ce to mu je sai suka tafi suka tsaya da ya tsaya ya kalle su a dandalin yana ta kallon su yana ta kallon su to shine Allah ya bada labarinsa cewa zarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid sai Allah ce da yake ne ya kalle sai ta tunani fa qutila kaifa qaddar aka tsine masa ya ya iya tsara magana thumma qutila kaifa qaddar sa'annan aka tsine masa yanda ya tsara magana da ya faɗi wanda ya warware maganar da ya faɗi a baya shine Allah ce thumma qutila kayfa qaddar thumma nadha sai ya kalle su thumma abasa wa basa ya murtuke fuska thumma adbara wastakbar sai ya juya baya yana girman kai fa qala in hadha illa qawlul bashar sai ta ai maganan nan maganan kowa bane face maganan dan adam ne illa sihr yusar in hadha illa qawl al bashar yace wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce ta sihiri wanda ake gadanta kaga ya warware ne magana da ya faɗi a baya kenan sai ce in haza illa qaulul bashar wannan ba komai bane face magana na dan adam to shine sai Allah ce sa uslihi saqam zan shigar da shi wutan ne saqam to kaga anan to da imamu abu hanifa ya zo kan wannan qadiya to shine sai bujuro da wannan shine ce duk mutumin da siffanta Allah da siffa na ɗan adam ina fata an gane to ya kafarta kaga anan kai ya kore maganar Allah ne ya ce magana ce ta me ta mutum sannan Allah ya ce me zai shigar da shi wuta to imamu abu hanifa ya ce duk wanda ya siffanta Allah da siffa na ɗan adam mutum ya kafarta an gane matsalar wannan malam ya ɗauko maganar nan a cikin al'aqidatu tahawiyya da ta'aliqin Imam Nasiruddin Albani shafi na ashirin da biyar wanda asalin magana magana ce ta imamu abu hanifa amma in ka duba a cikin akidatu fahawiya ba za ka tadda shi ya jingina maganar zuwa abu hanifa ba kawai ya rubutu ne rubutu annasar na zube kawai ya zuba maganar ba tare da ya nuna maka maganar abu hanifa ba ce to amma asalin maganar magana ce ta abu hanifa da ya faɗi a ƙarƙashin wannan aya na siffanta ubangiji maganarsa cewa magana ce ta ɗan adam to shi sa malamai suka ce duk mutumin da ya ce ƙur'ani ba maganar Allah ba ne da ya kafarta ina fata an gani duk wanda ya ce ƙur'ani ba maganar Allah ba ne da ya kafarta saboda walid bin mugira ya ce me ƙur'ani ba maganar mai ba ba maganar Allah ba ne maganar wa ɗan adam kuma Allah ya ce me zai shigar da shi wutan me kafar to shi sa Abu Hanifa ya faɗi wannan magana anan Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa qala Imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa da rahama ya ce wa sifatuhu dhatiyya wal fi'liyya siffofin Allah sun rabu kashi biyu akwai sifa zatiya zati na ubangiji akwai kuma sifa fi'iliya sifa ta aikace aikacen ubangiji kaga sifa ta aikata aikatan ubangiji ta fada a cikin rububiyya abin ji matsala ta fada cikin rububiyya ta ubangiji saboda me aikata aikatan ubangiji kenan amma zatiyatu alan yace sifa ta zati na ubangiji fal hayatu kamar rayuwa ta ubangiji sifa ce ta zati na Allah wal qudra da iko sifa ce ta zati na ubangiji wal ilmu haka ilimi siffa ce ta zati na Allah wal kalamu haka kuma magana magana siffa biyu take da shi zatiya ce kuma fi'iliya ce ina fata an gane Allah yana magana lokacin da ya ga dama yanda ya ga dama ina fata an gane kuma maganar Allah ba ta da iyaka in ji matsalan kaga zatiya ce fi'iliya siffa ce ta zati na ubangiji kuma siffa ce ta aiki na ubangiji wasam'u ji na ubangiji ma haka wal basaru gani ma na ubangiji haka wal irada haka kuma nufi na ubangiji siffa ce ta ubangiji wa'annan suna daga cikin siffofi na zati na ubangiji sai ce wa ammal fi'iliya kaga aikace aikace siffa ta aikace aikace na Allah fatasliqu kamar halittawa ake halittawa Allah am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halicce su ne ba tare da komai ba ko ko su ne ke halitta ina fata an gane wannan dole mutum ya yarda cewa Allah shi ke halitta sai dai da yawa waɗanda suka yi zurfi in ba su san addini ba ya yi zurfi a sciences za ka ga wasu abubuwan ma ba sa yadda Allah ne ke samar da su za su koma suna ganin cewa ne nature shi ke samar da wannan ina fata an gane suna ganin ɗabi'a shi ne ke samar da komai shi sa abu hanifa lokacin da ya yi munazara da 'yan aƙidan akalaniyun na simoniyun suka zo suka ce mai sun zo gidet ne da shi su kuma ba su yadda da Allah ba sun ce komai ka gani a duniya ɗabi'a ne samar da shi sai abu hanifa ya ce to ku je ku dawo suka je suka dawo sai da suka dawo suka ce to gashi nan mun dawo mun zo kure ka ka ce akwai Allah mu kuma ba mu yadda akwai Allah ba sai ce to ai tun da kuka zo nake tunanin nake tunani akan abu guda daya suka ce me kake tunani akai yace ina tunanin jirgin ruwa ne yayi lodi da kansa ya shiga teku da kansa ya yi tafiya zuwa wani wuri da kansa sannan ya sauka a bakin gaba da kansa sannan ya sauke wannan lodin da kansa sannan ya dawo zuwa inda yake da kansa sai suka ce kai kai ba zai yiwu ba ya ce shi ma ɗabi'a ce ta sa yi haka ko daga nan sai suka gano a sun rusa kansu da ne kansu dubeta ya kare to sun kore abin da suke ne suka yi imani da shi to kaga magana a ce a tattauna kuma me ya kare tunda su daman sun ce duk abin da ka gani a duniya ɗabi'a ne ta samar da shi sai ce to ga wannan shi ma ɗabi'a ne ta samar da shi suka ce kai ba zai yiwu ba sai ce to ai shi ma ɗabi'a ne ya samar da shi daga nan kaga sun kure kansu ne da kansu shikenan ba magana kuma ina fata an gane dole ka yadda da Allah subhanahu wataala shine ke halitta ina fata an gane ka duba likitoci duk bala'in sanin su duk kwakwan bature bature bai taɓa gano cewa ɗa a cikin mamansa yana farawa ne daga maniyi ba sai bayan 17 century da su kutun da guda wai tunaninsu idan ciki ya shiga ya mace wai yaro yana farawa ne ɗan mitsitsi sai ya fara girma sai ya fara girma sai a 17 centuries ne ba wai sciences suka gano cewa ya yana farawa ne daga A kaga mun yi defeating din su ko saboda me ka duba 17 centuries shekara nawa kenan wuce uku da suka wuce ba wuce uku da suka wuce ba bai wuce ba kuma bai cika ba kaga bai wuce 300 shekaru 300 ba to su iya binciken su wai kenan cewa ga yanda yaro ke farawa sai muka ce a'a mu a addinin mu Allah ya gaya mana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisin Abdullahi dan Mas'udin ko inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badni أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مدغة هذا هو قشن حديث أتشن حديث سيفتو من دون فكه sai ce lokacin da Allah ya turo mala'ika ya cika kwana ɗari da ashirin sai tambayi Allah zakaran am'unsa ya Allah ɗannan da za a haifa ɗa namiji kake so ko ɗa mace idan Allah ya ce ɗa namiji sai mala'ikan ya tusa mai sinadarin da ɗa namiji ke bukata a jiki idan Allah ya ce 'ya mace sai kuma ne sai mala'ikan ya cusa masa sinadarin da 'ya mace ke bukata a jikinta kaga mu an nuna mana wannan kenan ko sannan kuma maganan cross breeding manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yin wannan bayani lokacin da ya huta suka zo hadisin Imam Ahmad a cikin Musnad sai za su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce za mu maka tambayan da babu wanda ya san su sai annaban Allah sai manzo Allah ce to a cikin amma a taura sai manzo Allah ce to naji zan amsa amma da sharadi za ku musulunta suka ce eh mahallin shahid saboda lokaci yana haramun mahallin shahid suka ce ya ake samun maniyin ɗa namiji da maniyin ya mace ya ce maniyin ɗa namiji fari ne mai kauri na mace kuma fatsi ne ruwa-ruwa haka ne suka ce gaskiya ne sai suka ce to ya ake samun ɗa namiji kuma ya ake samun ya mace a wajen haihuwa sai manzo Allah ce idan maniyin ɗa namiji a wajen saduwa ya yawaita ya fi yawa a kan mani ya mace Allah ya kasar ciki to ana samun ta namiji da izinin Allah ko ba haka bane likitoci suka ce ba likitoci bane suka ce maza Allah ne ba da wannan analysis din sai ya ce in kuma maniyin ya mace ne ya rinjayi na ɗa namiji yawa a wajen saduwa aka samu ciki a wannan saduwar to za a samu ya mace shi ma da izinin Allah manzo Allah ce haka ne suka ce gaskiya ne haka yake a rubuce a cikin me a taura kuma haka ma yake a me a qur'ani ina fata an gane kaga wannan yana nuna maka wato Allah shi ke yin halitta sai ce wa tarziqu haka kuma arzutawa Allah shi yake yi wal insha'u kuma da samar da mutum karo na farko karo na biyu Allah ne kadai ke yin wannan shi sa wata dattijuwa da ta zo wajen manzon Allah ta kalli manzon Allah ta ce ya maki Allah zan shiga aljanna manzon Allah kalle ta ce mu ta ta fashe da kuka abin nufin da manzon Allah ke nufi a tsofai tsofai din nan naki ba za ki shiga aljanna ba ita ko sai take fahimtar kamar manzon Allah ce kwata kwata ba za ta shiga aljanna ba sai ta fashe da kuka sai manzo Allah ce me faru an ce ai ka ce ba za ta shiga aljanna ba shi za ta ke kuka sai manzo Allah ce dawo dawo dawo Kana dawa sai karanto mata inna an sha'na hunna in sha'a faj'alna hunna abkara uruban atraba li ashabil yamin sai ta fara jin dadi ah, manzo Allah ce ba za shiga kai ba ka san labari ya lalace shikenan sai ta samu natsuwa to samar da mutum a karo bayan ya tafi Allah shi ke yi wal ibda'u haka kuma da kirkiro mutum wa yake yi Allah duk wani abu da ka gani a duniya sai da aka kokoyi na Allah aka koyi shi duk wani abu da ka gani bature yayi na Allah ya kokoya sannan yayi shi sannan sun'u haka kuma Allah shi ke sana'anta abu suna Allah alladhi atqana kull shay aikin Allah shi yafi kowa aikata aiki mai kyau agwagwa yana tafiyan sati biyu a sama jirgin sama baya iya yin tafiyan kwana daya a sama ina fata an gane ka ga abu abu dan karami ka ga jirgi ko za ka ce abin nan to har yanzu ba sani ba bature ya jirgin da yake tafiyan awa ashirin da hudu a sama ya sani na ni dai ban sani ba in a cikin kwakwa wanda ya sani zai gaya mana to amma agwagwa sukan yi tafiya daga wani continent zuwa wani continent sati biyu a sama suna tashi kaga ikon kaga ne aikin Allah sana'ar Allah wanda yafi kowa iya sana'anta abu ba gajiya ba abin nan kuma san tafi wannan ko ya gaji wani abu zai iya faruwa to shi wannan kuma ai abinci kawai suke ci a kundinsu su ajiye shi sati biyu za a yi tafiya a sama ba hutu har sai an kai inda za a je kuma guda ɗaya ke jagorantarsu agwagi kawai san Allah abin girmamawa ne malam ya ce wa gairu zalika min sifatil fi'l da wani haka na daga cikin siffofin Allah na aikace aikatansa Dan yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatihi Allah bai gushe ba kuma ba zai taba gushewa da sunayensa da siffofinsa yana nan da su har abadan abada wannan magana mana ya ɗauko shi a cikin fiqhul akbar shafi na ɗaya ina gani nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci yayi mana halinsa in Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi daga wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sau haka anan ya kamata mu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an cika na ce ka ci kana so ka musulunta ana jan hausa ok wani ne ya tarsa saka akwai akwai wanda ya ce dole shi ka musulunta sai da kanka ka gamsu cewa musulunci shine addinin gaskiya to zan faɗi kalmomi sai ka faɗi bayan na faɗi ashadu ashadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله yanzu ka zama musulmi abinda kai faɗi shine na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma na shaida cewa annabi Muhammad annaban Allah ne kuma ka shaida cewa annabi Isa dan Maryam Virgin Mary kenan annaban Allah ne ba Allah ba kuma ba dan Allah ba na fata ka gani me sunanka Victor da suna kake so a sunan musulmai abubakar to yanzu ka zama abubakar daga yau kai ba zai ba ne kuma sunanka abubakar ina fata ka gane saboda haka yanzu dukkan manan mun zama ɗaya ni da kai ina fata ka gane to saboda haka duk abin da shari'a ta musulunci ta ce sai ka kiyaye dokokin Allah a cikinsa yanzu ni da kai da dukkanmu da muke nan mun zama yan uwan juna eh za a koya maka yadda za ka yi abin nan wanka sai mu yi sallah tare insha Allah subhanahu wa ta'ala ina fata ka gane yanzu saboda haka sunan ka ga yau Abubakar ka fahimta yawa a nan garin kake na angon fama kaduna south ok me kaka nan hmm, shi ne kana ana shi ne kace kana so ka musulunta shikenan alhamdulillah Allah yi albarka insha Allah ina abin nan abin nan yan hizba za su koya maka a nan yanda za ka yi maka eh a ah, ina gani yana ci yana waje eh za su za su ma bayani za su kai kayan da za a ah, gashi na zai kai shi eh sai ku koya ma yanda zai yi wanka sai ya zo mu sallah tare sai ku yi sallah tare kafin mu idar kaga lokaci ya gure insha Allah in akwai mai tambaya albabu mafito in babu kuma sai mu yi sallah insha Allah a cikin karatun wa alaikum assalam na'am eh eh eh zaci na ubangiji ko fi'ili kuma aiki na Allah abubuwan da Allah yake yi a aikace wancan kuma na zati ayin an ce ma zati ya ka da ke nufi da zati ko to wancan kuma fi'ili aiki na Allah yana kashewa yana rayawa yana azurtawa yana talautarwa duk wannan yana daga cikin ne aiki ne na ubangiji ina fata an gane ji na ubangiji zati ne ko gani na ubangiji ne zati ne ko iko na ubangiji ne zati ne ilimi na ubangiji zati ne ina fata ka gane to wannan shine bambancin a'a e zati siffa ce ta ubangiji fi'ili kuma yana karkashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama ya kashe in ya ga dama ya raya in ya ga dama ya ke kashewa akwai wanda sai tambaye shi yawa shine fi'ili kenan yana yi ne lokacin da ya ga dama ba a tarsasa shi shi kuwa zati yana tare da ubangiji babu baya rabuwa da shi kamar kai yanzu misali a ce zatin wani cewa yana gani a zatinsa mana a kanka kana ne kana gani kai ba makahu bane na fata ka gane kana ji kai ba kurma bane kai ba bebi bane kana magana wannan zati ake nufi kenan ina fata gane sifa na zati na ubangiji kenan shine bambanci da aiki aiki kuma lokacin da Allah ya ga dama ya ga dama zai kashe wancan ya ga dama ya ce wannan shi sa muka kawo misalin wa'ancan da Allah ce Allah ce da ni ne ta yanke ta yanke ko bata yanke ba ta yanke da aka je yakin kadisiya sabai sun yi tafiya akan teku waye ce tekun ya koma kamar tudu Allah waye zai wannan Allah kadai teku ne suke tafiya kamar yadda kake tafiya a cikin suna tafiya suna tafiya Asalmanu faris ya ce na taka ɗaya na taka biyu na taka kallon wai fa teku ne fa nake tafiya a kai ce madalla musulunci ba musulunci ba ina waye ni a ce yau ina tafiya akan teku su kuma rustum da mutanensu suka hango a kan ruwa suka ce al-yawm nuqatilul jin haula ilaysu min al kai yau da aljanu mu yaki Kuma nan ba mutane bane kaga a dabi an ce ba san mutum ya tafiya akan ruwa ba ko eh <laughs> ina fata an gane to kaga wannan iko ne nawa na Allah manzo Allah haka yayi ruwa ya fito a hannunsa iko ne nawa ina ba ta ka gani yawa eh na'am hmm? eh Muhammad bin Mumtaz ya ba da kissa shi bai sani ba shi dai kawai ai manzo Allah ce rubba rajulin ash'a aghbara law aqsama ala Allah la abarrahu yawa daga cikin mutane da kake ganin su ba kowa ba wani mutum zai ka gan irin ya budu budu ba ka ganin shi ma wai irin in ya zo nema aure ma koran shi za a yi ina ba ta an gane in ya shigo cikin mutane ba za a ce wannan babban mutum ne zo ku zauna a'a ya ce irin wa'annan mutanen wani in ya ce yi na rantse Allah sai an yi kaza saboda alaƙar da yake da shi da ubangiji sai Allah ya yi don ya barantar da shi wannan ya faɗa ciki shi ma aya a kisan yace man ana ya Allah yana mamaki yace ni waye kaga shi bai san yana da wannan ne siffan tattare da shi ba yana ba ta kaga ne to haka akan samu mutane suna da su siffa amma su kansu ba su sani ba shi sa da manzo Allah ya kawo hadisin nan da Imam Nawawi ya kawo shi a cikin 40 nan nawawi hadisi na goma kuma eh, zakara zakara rajul yutilu safa ash'aza aghbara alama ce ta duk mutumin da ke da irin wannan zafan kai sai Allah ke karban addansa amma shi wannan abin ne sai Allah ba zai karba nasa ba wa masamu haram abincin sa haramun ne wa mashrabuhu haram abin da ke sha haramun ne wa guzbiya bil haram an ciyar da shi haram ya riga yayi flowing a jinin sa sai ce fa anna yustajabu lahu ina Allah zai karba masa wannan adda Allah ba zai taba karba ba ina ba ta ka gane to siffa ce wanda Allah ke kebanta an su bayan Allah da shi kansu ba su sani ba ina ba ta an gane akwai na boge akwai masu waliyan boge eh shi sa Abu Nu'aym ya rubuta littafi Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya Imam Khallal yana da littafi ina ba ta gane Imam Khallal yana da littafi akan karamatul awliya haka imamun lalaka yana da littafi shi ma karamatul auliya karama ta bayan Allah na nagartattu har ya kawo kissan wani bawan Allah malami ne bambancin malami da mutane gama gari yana karantar da wani ɗalibi sai ɗalibin da baya sai dina zuwa karatu a'a malam ya dinga tambayin ina wani bana ganin sa sai aka ce ɗalibai da suka je suka haɗu da shi suka ce ah, malam ko yana yawan tambayan ka sai ce a ah, ai shi abin da sa ya daina zuwa karatu shi a aljanna yake sallah eh kama almara ce aljanna shi yake sallah haka zo aka gaya malam a aljanna malam ya ce ko ni ko ina so na ga aljannan nan naka malam ya bi shi sai ya ce wa malam ya yi haƙuri su zo da daddare su zo su tafi suna zuwa da daddare suna tsaye malam yana tsaye da shi sai ga wani katotan tsuntsu ashe ya ya samu irin masu surkullan nan ne suka ba shi abin da mutane ke kira a yau lakani na kiran aljanu ya kira wani aljani da siffan tsuntsu kato zai zo kaman igul ya hau kansa sai ya tashi da shi sama kaga kotun da ya tashi da shi sama me zai ce an da bai na an da ba sama to an da ba sama kaga shi tunaninsa kenan ya ce malamin yake ba da labari ya ce sai na hau kan tsuntsu da ni da shi yana gaba ni ina bayansa ciwu tsuntsu ya tashi sama lu ya ce mana zuwa kawai sai ajiye mu a wani waje gadin ya ce ya ce a ciki ga teku na korama na gudana ba haka Allah ya zama da aljanna ba ya ce ga abubuwa ne aha sai ce yi hiyar janna a wannan ita ce aljanna malam ya ce ne shiru na dinga tunani ya za a in gamsar da wannan ba haka ne haka shi ya ga ainul yake, ya ga haƙul yake, ya ga ilmul yake. in ba wa na abun guda uku ya gani ba ba abin da zai zaka ga mai a duniya ya yadda ba aljanna ba ce. malam ya ce sai ne shiru sai lokacin dawowa yayi aljami ya dawo tsuntsu wani dab da asuba wajajen karfe uku haka sai ga tsuntsu ya taso yana zuwa sai ya sauka wato su hau ne ya kawo da su ya ɗauke su malam ya ce sai na ce a ba za mu tafi ba sai shi kuma karbe ke ce ka zo mu tafi mana sai ta ka taɓa ganin mutumin da ya shiga aljanna ya fito Allah ya ce wa an ha fiha khaliduna ya ce saboda aka ni yanzu sai ya ce sai tsuntsun ya fara buga fuka mai su zo a tafi ya ce sai na karanta kursiyu sai ya gudu a game kenan aljani ne ya ce shi nan sai ɗalibi hankalin ya tashi sai ki a'a mahalar sauƙi ka ɗauka abin da sauki ana cikin aljanna kakka damu jikin jikinka kawai ya saki jiki ya ce mu kwanta ta aljanna muke ciki ya ce suna bacci sai bacci ya ɗauke su gari na wayewa suka gansu a wani katotan juji bola a cikin bolan nan suka kwanta sai ya ce hadi hiya jannatuka ya ce to ga aljannanka yanzu ya ga haƙul yaƙin ya ga ilmul yaƙin ya ga me ainul yaƙin to ka ga yanzu in an ce mai ba aljanna ba zai yadda ko ba zai yadda ba amma da malam ya bi shi sun tafi zai taɓa yadda ga bambancin masani da wanda bai da ilimi kenan ga shi ya amfani da ilimi ya nuna mai shi kuma me an riga an rudar da shi ilimin ina ba an gane to shine Allah ya samu dace za ka irin wa'annan abubuwa duk suna yawa a cikin mutane a zo a yaudar mutum a ce ma wannan kaza shi kenan mutum ya je hau akwai mutumin da aka taba kawo shi wai wani ya bashi ya bashi addu'a yi istikhara aljanu ne suka make shi wanda ya zo yana mai ruqiya yake bani labari sai ya ce wai lokacin da yake mai rufiya sai aljanu ya ce ba shi ya kira mu ba ina laifin mu shi ya ce mu zo kaga ashe an ba shi surkulle ne ya ji ya karanta da sunan ne da sunan addu'a to kaji irin abin da ke faruwa kenan Allah ya tsare mu Allah kuma ya kare mu ina gani nan zamu da sa'aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk